واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون kuma idan suka ga musulmai sai ka ji sun ce haƙiƙa waɗannan sun ɓace wa hanyar gaskiya ta yadda suka bar addinin iyayensu